gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 25, 31 da kuma 41. Ana kuma ya kama mu a birnin Yamai a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a. Kana kuma za ya kama mu akan VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kuma Kumasi a kasar Ghana kuma za ya kama mu a gidan rediyon nan na rediyo na Alfa Rediyo. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafinmu na yanar gizo watan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To masu gabatarwa Sarfil Hashin Gumel ne? Tare da ni kuma Yusuf Aliyu Harande. To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma ranar biyar ga watan Maris na shekara ta da goma sha tara shirin namu zai magana ne akan irin rawar da kuɗi ko soyayya ke takawa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a yankunan ku. to ai ka san dama da dama akwai raɗe-raɗi ko kuma akwai zarge-zarge da ɗalibai kan yi hmm. na cewar ana karɓan abun goro a hannunsu ko kuma akwai soyayya da ke kai komo a tsakanin ɗaliban da malaman hmm. wanda ake ganin cewar ma hakan yakan haifar da koma baya ga shi hmm. fannin ilimi. da gaske. To yanzu ma yanzu dai za mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi a shafin Facebook inda muka yi tambayar cewa wace irin rawa kuɗi ko soyayya ke takawa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare. Ga kuma yadda kuka amsa mana. To shi wannan mai wasiƙa ta farko Malam Sarafilu cewa ya yi hmm. a ah, salam yau da gobe. babu shakka soyayya tana matuƙar tasiri a tsakanin malamai da ɗalibai domin idan ɗalibi ko ɗaliba tana soyayya da malami to za ka ga cewar za ta ci jarabawarta in ji shi malam hassan dogon faci ba tsari. Eh, to ba to shi kuma ado salati goma ga annabu da jo cewa hakika kuɗi da soyayya na ƙara takarwa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a yankina na ƙaramar hukumar rijau domin duk ilimin ɗan talaka ba zai ci jarabawa ba wato sai da kuɗi ke eh, sai da kuɗi yake nufi to Allah kyauta mm. to shi kuma Bilyaminu Ma'azu yan mama cewa ya fatan alheri gare ku malaman yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka e tabbas soyayya da kuɗi suna taka rawa rawar ma har ana iya kiranta rawar gaban hantsi a makarantun gaba da sakandare duk da cewar ba a taru duk aka zama ɗaya ba ma'ana wasu malaman ba ɗaya suke da saura ba haka kuma wasu ɗaliban su ma ba haka suke ba a gaskiya domin akwai adalci a tsakaninsu a wannan fage daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana sauki a wannan matsala da ke kai komo a cikin al'ummanmu amin to amin shi kuma saƙon gaba ya fito ne daga ibrahim salisu ɗan kaduna ya ce i haƙiƙa yau da gobe gaskiyar magana a makarantun gaba sakandare wato jami'a kuɗi suna taka muhimmiyar rawa ta wajen ka. wato kada wanda bai ba da kuɗi ba sannan shi kuma wanda ya ba da kuɗi zai ci jarabawar shi so wanda ya bayar ba za a kayar da shi wanda eh, kuma ya bayar shi kuma zai wuce eh. suka ce garanti garanti ke da eh. <laughs> to shi kuma umar adamu katagum cewa yi amfani da kuɗi ko soyayya wajen kai ɗalibi wani mataki a sha'anin ilimi ko kaɗan bai dace ba wannan san bai dace ba cin hanci ne kawai za a kira shi tsagwaro. Hmm. kaga shi na shi fahimtar kenan. Eh tun haka ne tun da dai ba bi hanyar ka'ida ta eh, kuma aka shi faɗa aka ce a yi ba kwarai ko da da matsaloli da yawa. Eh. To shi kuma Yusuf Muhammad gidan dare cewa a gaskiya suna taka rawa wajen magudin jarabawa a makarantun gaba da sakandare kuma abin da ke janyo haka shine kwaɗayi na malamai da san banza na ɗalibai. wato kowa da laifin eh kowa watan in an ce ga malamai san banza ga ɗalibai wato ba za na ai karatu ba a yanda ya eh, kamata haka ne jarabawa ba to eh, Allah ya kyauta to amin su ma'am to kaga shi kuma shehu Adamu Rijau cewa yayi hakika kuɗi da soyayya suna tasiri sosai a tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare duk kuma waɗanda ya yi karatu a irin waɗannan makarantun ya san da haka domin su kan su kan mayar um, um, um, da uh, sukan mayar da a ko kuma a'a a wata yana nufin kenan idan ma malamin ya zo ko kila a ce ɗalibin bai ba da abin gora ba sai malamin ya ce a to ai shi kenan haka to ka gane sai ce hakika mm. ni ga ne ba jiyau ba don haka ta faru da shi wato wannan ne shaida gani da ido eh lallai mm. tun da shi ka jima a shewa ya faru da shi ne ya ga to Allah kyauta to a mm. to ga bako daga Bashir Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi ya fara da sallama ya ce gaskiya ni kam a yau ban da abin da zan ce a wannan tattaunawa da kuke yi a wannan fili ne yau da gobe ban iya muku fatan alkhairi ku tashi lafiya wato to eh, shi watan ya ce bai da wani abin cewa <laughs> eh, ke da to mun gode kwarai da gaske <laughs> eh, to sai muhammadu bako jatkori da magaram ya ce e tabbas kuɗi da soyayya suna taka rawa sosai a makarantun gaba da sakandare wajen karɓar da ɗaya koko wajen karɓar abin goro tsakanin ɗalibi da malami don samun wucewa matakin gaba ta koyaya su saboda haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah mm. wata shi nashi yana ganin cewar malamai fa su ji tsoron Allah kada a ce wai sai kun karɓi abun goro sannan ku ainihin ba ɗalibi ko ɗaliba da mata alaban su ji tsoron Allah mana eh kwarai da gaske abinda ake ba wai abu bane na kirki ba eh mm, kwarai da gaske To to sakonmu na gaba ya zo daga mutaka MTK shawu ta kai yawa lasana ta da kuma yawa lasana ta kai daga jihar Kano suka ce tabbas suna da matukar tasiri la'akari da yadda ɗalibai da yawa soyayya ko kuɗi na taimakawa wajen rugujewar hakokin karatu musamman idan ɗalibi bai mayar da hankali akan abin da ya kawo shi makaranta ba ta hanyar rabuwa da abubuwa guda biyu soyayyar da kuma kuɗi. to kaji shi kuma ai kaji nashi kenan to ga kuma wani barkaji na shi na liliya makuku sani makuku mm. ya ce salam yau da gobe hakika kuɗi na taka rawa ga soyayya tsakanin ɗalibai da malamai hasali ma yanzu mata idan baka da kuɗi ko kallo baka ishe su ba domin yanzu kashi casa'in na soyayya ta ta'allaka ne akan kuɗi kashi goma ne kawai yake akan gaskiya To, Allah kyauta. Abin <laughs> zuba abin. To sai saƙon Suleiman S. Fulani hura ga girki. Hura girki. Oh, hura girki. Eh, wata wani gari ne a nan jihar Zamfara ake cin hura girki. Eh. Ikon Allah. <laughs> to ya ce ikon Allah kenan gaskiya kuɗi da soyayya suke kan gaba wajen malamai. Duba da su ake amfani a taushe wa wasu haƙƙinsu ma'ana ana hana mu wato ana a hausan tashi ta ɗan sarƙaƙe a nan eh, ma'ana eh. ana hana mu a matsayin su baiwa wanda ya to wanda ya musu yana dai eh. magana dai kamar yadda muke na kowa ne eh, to haka dai mm. to kaga shi kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa mm. cewa yau da gobe ai abin da ke faruwa tsakanin ɗalibai da malamai a makarantun da ke gaba da sakandare abin kam sai dai a ce Allah ya kyauta ko kuma sai a ce lalle sai dai a ce Allah ya kyauta dan mm. wai an cuce dan an na ƙauye mm, eh, <laughs> wai an cuce na ƙauye amma kam abun babu daɗin ji ko kaɗan mm. sai dai kuma duk abin da ake yi ya kamata duka bangarorin biyu kowa ya ji tsoron Allah watan yana nufin da malaman da su kansu ɗaliban haka eh. to akwai sako daga Suleiman Adamu Tandare Fataskum ya ce ya gobe ikon Allah hakika kuɗi da soyayya suna matuƙar taka rawa a makarantun gaba da sakandare domin ni ga naune ba jiyau ba malami da ɗaliba suna soyayya wanda har ta kai ga aure tsakanin sa tashi lafiya to kaga mutane da yawa sun wato sun ga wannan abun yana faruwa eh, idan su kwarai kwarai to kaga shi ma umaru lawal dan fulani mm. cewa ina kira ga malaman makarantun gaba da sakandare da su ji tsoron Allah haka su ma ɗalibai su ji tsoron Allah mm. duk yarinyar da suka lalata ko kuma suka lalata mu wani yaro rayuwar shi to su san da cewar fa a gobe kiyama sai sun je sun ba da ainihin ba'asin abin da suka yi na da, lalata ce in kuma wani abu da wa'in nan ɗaliban. Mm, wannan haka yake to akwai sako daga muhammad sabi sabon gida ya ce yadda gobe gaskiya kuɗi na matuƙar taka rawa gani dalili ku shine idan baka ci jarabawa ba kuma baka da hanyar samu to sai ka saki kuɗi take za ka ci jarrabawar ka to kaga wannan nashi fahimtar kenan to bari ka ji fahimtar shi kuma buba mai goro gashuwa mm. cewa yau da gobe komai na rayuwar nan ya canza yanzu makaranta sai da kuɗi musamman makarantar gaba da sakandare dole ne sai ɗalibi yana da kuɗi ko kuma ɗaliba sai tana da kyau wajen da zata wajen dan ta iya waɗannan makarantun har ma yake iya cewa wai ai yanzu idan aka zo wajen da ake ainihin malamai ke amfani da damar su shine ya ce wajen yin littattafai da wannan ita wannan uh, takarda da akan yi da ake kira handout turanci mm. eh, to wai ta nan su ma malamai suke ainihin azzaba musu su karɓa kuɗin su ko ta malamai ana biyan su aiko akwai albashi da yake biyan su ko ta makaranta lallai haka ne kwarai to amma shi handout din nan ai ka san ba doka bace eh, amma dai mm. in ma ko ma menene yanzu ai tunda akan layi muna tare da likita likitoci guda biyu mm. za su yi mana ƙarin eh, bayani to ke da wani gaskiya ne to muna da wasiƙa gaba ko to akwai wasiƙa gaba da ta fito daga Muhammad Sabi gida. wato mun karanta wannan ko? To mun karanta. To eh, to haka ne to akwai bar mu je mu kan sakon Kinu Nisani Nisari. ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Kuna yi muna jin daɗi gaskiya kuɗi ya fita ka rawa sosai domin soyayya ma sai da kuɗi ake yi ku tashi lafiya. To a wasiƙa mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin Abubakar Kawu Girgir. sai yake cewa babu shakka kuɗi da soyayya suna taka rawar gani a tsakanin malamai da ɗalibai musamman ma dai malami da ɗalibin makarantar gaba da sakandare amma kuma rawar ya ce rawar rawar da take ta kuɗi ke takawa mm. mummunar rawa ce wadda yake ganin cewar za ta haddasa fitina ba kaɗai wai ga ɗaliban ba har ma ga al'umma baki ɗaya. To kaga dai abin da duk ba a cewa komi. Mm, to wani haka To yanzu akan layi kai tsaye muna tare da Dr. Nasur Danmowa wanda yake malami ne a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto mm. wanda kuma ya zo nan kasar Amurka nan jihar Florida mm. yana yi karatu a gurin kuma ya kammala karatun shi na digirin digirgir kuma kaga dai babban malami ne ya zama likita eh, kenan sannan kwarai da gaske sannan akan layi shi ma duk da haka muna tare da dr usman isyaku hmm. wanda yake shi ma malami ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria to kaga dai yanzu sai mu tura musu mu ji me za su ce ga dai ra'ayoyin mutane hmm. sai mu ji me za su ce to idan lokaci ya mu dama ko muna son mu bude layi domin mutane eh, su kira su ma mu ji eh, idan suna da tambaya ko wani abu da suke tare da shi eh gaskiya dai to mu fara magana dr. Nasiru kana tare yawa hello dr. Nasiru salam. Yawwa sannan na gajiya. Ba gajiya wallahi ya aiki. To to alhamdulillah. To dokta ka ji maudu'in mu na yau ko Dr. Nasiru Damuwa? Na'am. To a kaji kuma eh, mutane korafe-korafen da ɗalibai ko mu ce to ɗalibai suka aiko mana me zaka ce dangane da abubuwan nan da suke ta kokawa a kai? Eh, to eh, akwai wannan matsalolin gaskiya na neman kuɗi ko amfani da kuɗi ko kuma hulɗaya tsakanin mata da maza domin samun cin jarabawa ko wani abu da ke faruwa a su makarantar ne amma dai a da na baro dai a yanzu nan karatu nan dan fudu abin da sauƙi gaskiya nan dan fudu university hmm. ina ganin so guda na ji wani wata matsala ta ɗan tunkaro irin wannan ba zan faɗi suna ba ko kuma in faɗi a misalta don mm. ya kasance na na na samun wanda abin ya faru a shi amma dai lalle an taɓa wannan amma daga baya aka zo aka walwale matsala ina ganin aka daidaita dai sannan maganan kuɗi a nan ɗan fudin musamman nan wannan faculty da muke gaskiya ba a abin nan ko handouts ba a bari ah, malamai su yi ban sani ba ko abin ya canza bayan labaru yanzu kusan shekara bakwai kenan amma ba a bari a yi handouts amma kuma kana jin ah, wasu suna ba da suna ah, kuka a wasu abin nan a wasu makarantun ne ko kuma wasu departments amma munan wurin mu gaskiya abin da sauki sosai To a uh, Dr. Usman kana kan layi kai mako? Dr. Usman Isiyaku. Yawa, to Dr. kaji a mu kaji kuma abubuwan da mutane suka korafe su me zaka ce dangane da wannan matsala da ake ganin cewar ta yi katutu a cikin jami'o'in Najeriya musamman? a wannan matsala eh, zama wa alaikum wannan matsala dai da aka yi ake tattauna a kan sama bibi ne sosai wanda ya kamata a duba a gani yadda za a magance shi ko da yake ba kamar da dakta yi magana wasu jami'o'in da sauki a kan waɗansu especially musamman ma muna a arewaci eh, mace ta samu irin wannan matsalolin na da ke samu yawanci a kudanci da misali so ina ganin in har muna so mu tattauna matsalolin ya kamata mu fahimci ne ne yake kawo wannan matsalolin saboda idan baka fahimci ne ne yake kawo matsala ba ba za ta yi magance ta ba so a gurgurje ina so yi magana kan abubuwa kaɗan mm. misali abu na farko da muke ganin ke jawo matsalar karɓar kuɗi tsakanin malami da ɗalibi ko kuma malami na yana neman ɗalibar shi mace abu na farko inda aka fara baro shiri shi ne tun wurin tantance ɗaliban da za a ɗauka a shigo da su jami'a yawanci yadda ake ɗaukan ɗalibai da ana duba a ga hazaƙa su na zahiri wanda ba su yi saka jarabawa ba a shigo da su jami'a yanzu kusan ba haka ba ne yanzu iyaye a matsa suke su tura 'ya'yansu makaranta ko suna da hazaƙa ko ba su da ita su ma yaran suna da wannan wannan wannan abin da zalamu su shiga makaranta to wannan in aka kawo yaro ko yarinya suka shigo makaranta ba tare da ya kamata a ce sun haura matakan da ya kamata su haura ba yakan jawo irin wannan abin yaro yake nan cewa a kuɗi ne zai bayar ya ci gaba da cin jarabawa ko kuma mace ta yi amfani da kusan fuskanta ta gyara ayin malamin ta samu da ta ci jarabawa abu na biyu kuma Um, su kan su malaman mu da ake ɗauka a jami'o'i yawanci a kawai ake dubawa ba a duba a gaske wannan mutumin menene su da mutane ne karbi shi ya ɗan mutum kawai ya kawo takarda eh ya ɗauke shi aiki a jami'a yana harka da yara so ya kamata a ce akwai ta hukuma da take tantance mutum kama ɗauke shi a tura shi inda yara suke karatu banda karatun shi ya kamata a duba a gani ne mu'amalarsa su abu na uku kuma akwai maganar shiga da yara mata suke yi wani lokacin hausawa na cewa zuciya ba ta da kashi za ka gani kana na yarinya ta zo ta yi wata shiga ta zo ta wuce ta gaban ka idan wani ya haƙuri wani ba zai haƙuri ba ko kana zo a ofis yarinya ta zo ta tattance abubuwa a fuskar ta kon ka samu abubuwa ta shigo tana ta jin ra'ayinka in an tashi wani abu ya faru shi a ce a malami ne amma ba a duba an ga cewa yara matan nan shi ma akwai yadda suke jin ra'ayin malaman ba. Hmm. sai abu na hudu a gurguje shine babu dokoki da suke hukunta ɗaliban yanzu da aka yi doka da suke hukunta malami an yin shi na neman da amma ba doka da za ta hukunta ɗaliba idan ta biya ra'ayin malami ya abu na ƙarshe shine kulaushi da yanayin taɓarɓarewar tarbiyya a al'umma. To, Dokta, baka ganin dalilin da ya sa ba a yi dokar da take hora take take horas da ɗalibi ba kasancewar maybe ko kuma ana iya cewa dalilin da yasa saboda ai malami shi ke da wuƙa da nama a hannun shi shi ɗalibi kawai ana jan ragamar shi ne to kaga a nan za a ga cewa ai malami shi ke da ƙarfin ya ainihin yi wani abu wanda bai dace ba tsakanin shi da ɗalibinsa. Ito eh um, a misali kamar misali a dokacin hanci da rasawa aikin mai badawa da mai karba dukkan su masu laifi ne hmm. idan babu mai bayarwa ba za a samu mai karba ba to eh. ya kamata a ce idan aka kama malami yana ma'amala da wata ɗaliba ya kamata a ce da ita da shi duka za a hukunta ba wai shi ya hukunta ba shi kadai idan ya kasance wa ɗaliban su ma sun san akwai hukunci idan suka ji ra'ayin malami malamin shi kanki ba za a zo a ji ra'ayin shi ba shi ma ko yana so ya ra'ayin shi zai tunanin akwai doka kaga duka hannun guda biyu an an tare amma yanzu don ake kawai kamar malaman su ne masu yi masu yin abubuwan kuma da yawa ba haka ba. to bari na koma ga dr nasiru dr nasiru ta wace hanya ya kamata a ce an warware wannan matsala kuma an shawo kan wannan matsala ta daina faruwa a kasashen musamman na afirka. Eh, to um, ina ganin babban abu shi ne dai ko ne a rika um, kuɗa mai ake shi kamar training hakan ga hmm. kamar nan yanzu misali idan ka shigo kana ɗalibi sannan kuma misali kana ah, abin nan aiki nan wannan makarantar da na yi ta university of florida hmm. akwai yar ah, abin nan da ake muku samina haka game da yadda mutum zai tafiyar da kanshi tsakanin shi da ɗalibai shi da kuma malamai saboda guje ma kwaruwa ire-iren waɗannan abubuwa to training haka hmm. da kuma jawo ah, hankalin mutane da nuna musu amfani ko kuma rashin amfanin ire-iren waɗannan kamar misali cewa sai an karfi da ɗalibi a sannan shi ko kuma in kamar tsakanin mace da namiji ne a ce sai an yi wata hulɗa da mace kamin na samu shiga ko kuma wucewa darasin da take haka ne da mm. ka zo kasar ka yi magana game da nan da ka zo jihar florida wadda yake nan cikin amurka kasa ce da ta ci gaba to idan ka eh. kwanta da yadda ake a najeriya da kuma yadda ka gani a nan mm. mu'amala tsakanin malami da ɗalibai eh. menene bambancin yadda ka gani a nan da kuma a gida eh, to akwai mamun tuna ba ma san don saboda ni ta ga mm. har yanzu mm. shi uh, wanda ya yi supervising ina wanda zan major advisor na har yanzu in zan magana da shi sai ya baka shawara mm. eh, ina ce mishi sa sa shi kuma ya yayi da ni in daina to abu ne wanda yake na riga na saba shi wato tsakanin a can mm. wurin malami an ɗauke shi yadda ka san nizance ma kamar wani Allah haka. Karaman Allah. Mm. Eh, eh, to to gap da ke tsakanin ɗalibi da malami yana da yawa sosai. maimakon ya kasance uh, hulɗa a yi mu'amala irin ta a dawo daidai da juna sai dai kai kuma kowa ya ba da ya ba wani nashi haƙƙi na uh, girmamawa hmm. to sai a shi malami lalle babban mutum ne wanda yake ya kai wani matsayi wanda abin ba a ko iya misalta shi wato su nan suna son ka kira su da sunan su kenan malaman maimakon a gida sai dai ka kira in ka kara mm. ka ce mutum dokta dokta mm-hmm. eh, ko professor ka dan saye kenan wannan doktan dai ya ishe shi dokta wani dokta kiza ko dokta wani ya isa ba sai ka ce professor wani ko kuma eh, irin dai wani dukusa ko na abu na abin nan kowa ya dawo gefe daya matsayi daya a yi mu'amala ta girmamawa tsakanin juna kuma gaskiya wannan abu na lura da cewa yana yana da amfani don amfanin shi babban amfanin shi ne yana da sauki ga ibi idan yana da matsala ko wani abu idan wannan hulɗar ta kasance irin haka nan za ka yana sauki yana jin daɗin zuwa ce samu malami don ya mishi bayani yana da bai gane wani abu da aka yi ba a makaranta. To, to bari in ƙara wata da wata tambaya nan uh, Dr. Usman ko kuma dukan ku kuna ku amsa mu wannan tambaya a uh, ganin cewar uh, za a ga cewar matsalar nan da ta ki ci take cinyewa tsakanin dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai akwai magana wanda ta shafi kunya da yarinya ko da malami ya neme ta da lalata in ya zo a ta yadda ba ko kuma ta yadda ba za suna jin kunya ta fito ta bayyana cewar malami kaza ya neme ni ko ko a malami kaza ya nemi in shi kuɗi me ke hakan me ke wace illa hakan zai haifar ga fannin ilimi eto eh, eh, a tunanina kamar misali a jami'o'i ya kamata a ce akwai wani wata kungiya ko wani kwamiti wanda za a kafa shi wanda yake harka da bayanai na sirri ya zama cewa idan akwai malami wanda wata ɗaliba ta sa shi a gaba ko akwai wata ɗaliba wanda wani malami ya sa ta a gaba hmm. kamun abin da yi ta somi somin abin ya kan kakkaɓe wajen wannan kwamiti na sirri ka ba shi bayanin abin da yake faruwa a tar wannan abin tun kamun aka yi wannan ina tunanin za a rage mutuka saboda haka idan aka kama ka sai a ce maka a ah, to ai ya kamata ka je kwamiti da kai kara baka je ba so wannan shi ma zai tabbatar da cewa da gangan ne mutum mutum ne so yin haka ina tunanin zai kawo mafita sosai To a bari mu nemi bari mu ga su kuma sauran mutane da suke kan layi don mu ji nasu ra'ayoyin mu ji me suke da ko tambaya ce ko kuma wani abu da suke da shi ga ainihin likitocin namu da ke kan layi. To jama'a za a yi kiran lambar wayanmu wadda take b sifili biyu sifili biyar shida biyar biyar sai a sa alama tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin. A muna tattaunawa ne akan batun ilimi. Ya kuke ganin harkar ilimi ke tafiya? Muna da likitoci guda biyu na ilimi yanzu haka akan layi. Idan kuna so za ku iya kira domin ku yi tambaya a gare su. To, Dr. nasiru dr usman to kuna da jin yadda wani lamari yake tafiya ba muna jira mutane za su kira waya yanzu mu ji idan mutum ya tambaya ko suna da wani abu da za su kara to kafin mu kai ga amsa kiran mu na farko ta wace hanya ya kamata a warware wannan matsalar hukumomi ko na ce gwamnati ta shiga ta warware matsalar nan domin samun ci gaban ilimi a najeriya eh, Okay. Um, okay. Eh, dr. Samuwa, eh, ina ganin hmm. kamar na farko da na ce batun training da nan shine na ɗaya na biyu kuma eh, ɗan likitan dr usman ne sunan shi ko na ji yayi wani magana da ke tana da muhimmanci na yin kamar kungiya ta ansa bayanan asiri to amma ni na ganin bai kamata a ce bayanan asiri ya kamata kamar ya kasance a yi kwamiti wanda ya shi rika bincike in mutum ɗalibi ko ɗaliba sun kawo kokensu sai a yi bincike ta hanyar da ba za a bayyana sunan shi ɗalibin ba ko ɗalibar sannan kuma shi malamin kuma kada a yi saurin zargin shi ba tare da an yi bincike ba so ire-iren wannan kungiya tana da umarni wanda ke makaranta ke iya wannan hukumar makaranta tana iya wannan kungiyar domin maganin ire waɗannan matsaloli. To a idan na fahimce ka likita kana maganar kamar a ce a yi wani kwamiti kenan wanda zai bincike da dama akwai waɗansu lokuta a baya da aka samu irin waɗannan abubuwa aka kuma mm. aka sa waɗansu kwamiti da za su irin wannan bincike na ainihin malaman da ke cikin jami'an daga ƙarshe sai kaga an zo an yi binciken amma saboda abokin aikinsa ne sai su rufa mishi asiri ba sa faɗan gaskiya a wannan rahoton wannan kwamiti in to ta ya za a magance ita wannan matsala ta abokan aiki kuma eh, to abin da nake nufi ba wai a yi kwamiti lokacin da matsala ta samu ba ya kamata a yi kwamiti tun kan matsala ta samu ya kasance da wamannin kwamiti ne? kuma zai ya kunshi ah, abin nan eh, ba wai eh, malaman jami'a abokan har da ma'aikata kamar irin su senior staff na academic staff na jami'a domin su abin kuma ya kasance yana nan eh, da woman ne so da ya kasance ko da akwai wannan matsala ta taso ga ɗalibi ko ɗaliba suna iya su sane su kuma ba tare da an bayyana sunan ɗalibin ba sai a yi bincike a gani ne eh, eh, sai yi hancin wannan zargin da To, uh, ah, Dr. Usman ɗazun ka yi magana a game da ah, nagartan malamai. Ko kana son ka ƙara wani abu ne dangane da maganar Dr. Haɗamuwa? Yes, eh, kamar a maganar nagartan malaman ina tunanin cewar kamar ah, shi kwamiti din akwai inda zai aika a aiki a sauƙaƙe. ba tare da laifin ya riga da ya faru ba lantana a ci an rufa na asiri misali shi wani kwamiti din zai iya zama cewar kowace semester ko ko kowane zangon karatu kowane ɗalibi ya kamata ya je karɓi wani form ya cike shi ya tura shi asiri wanda zai nuna cewar kawai shi mu'amalar shi da ɗaliban shi da malaman shi eh, tana da matsala ko ba ta da matsala in akwai matsalar ya faɗi yanayin matsalar to dakta a gurguje bari in tambaya ta karshe shi ta ce wani kira za ka ga alabai da suke irin wannan ɗabi'a me za su fuskanta gaba yanzu sun biya kuɗi sun karɓi jarabawa ko an ba su jaraba ba tare da sun yi ƙoƙarin sun ci ba me zai faru da sunan gaba wani irin kira za ka yi yake eh, ina kira da ɗalibai su fahimci cewar duniyar gaba yanzu ba wai duniya ce ta takardar kammala karatu ne bisa da ke ta aiki ba mhm. duniya ce da take nuna cewa sai ka nuna wata kwarewa a wani abin da za ka iya yi sannan a biya ka da ke ta aiki hmm. idan mutum fahimci cewar kwarewa yake zuwa makaranta ne ma ba takarda ba so ko da an ce a ce an ce mace biya kuɗi ya karɓi takardar zai ce a shi kwarewa ke nema saboda idan ya fita wajen neman aiki a kasuwar aikin a kwarewa ce za ta baka aikin da ya yi takarda ba To, Dakta Mungo gode kwarai da gaske Dakta Nasir Damuwa da kuma Dakta Usman Isyaku mun gode da wannan kira dauka dauka lokaci dai abin da ba dama ya halinsa amma mun gode kwarai da gaske da wannan. Kuma sai mu ba mu masu bugowa hakuri dan ba su samu damar bugowa. Ba samu damar dauka eh, waya a yau ba haka. To ai iyaka abin da za mu dauka kenan a yau Malam Sarafilu sai kuma idan Allah ya To yanzu a madadin Yusuf Haliyu Harande da Nisar Fil Hashim kuma da Julia Gresham da kuma Patrick suka haɗa mana shirin mun gode kwarai da gaske sai a biyo mu gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin assalamu alaikum